ga alama dai tura ta fara kaiwa bango wajen tunzura jama'a da 'yan bindiga ke yi domin sun fara ɗaukar matakai na kare kansu daga ayyukan masu satar mutane har ma da hallaka su wani lokaci abin da ke tabbatar da hakan kuwa shine wani atisaye da 'yan sake suka gudanar a garin girkau na karamar hukumar mulkin kyaɓe a jihar sokoto domin kare yankin su daga barazanar 'yan bindigar ita azogo bindiga zangeru ita takacin fiye da kilomita goma tana halbe mutum ita awagila ita muka aiki da ita da fologo wanda in ta samu mutum tana kace shugaban kungiyar 'yan sa kai kenan na garin girkau abdullahi chali lokacin atisayen da suka yi da domin shaidawa 'yan bindiga cewa sun shirya yin gaba da gaba da su to ko me ya zaburar da su gudanar da wannan atisayen saboda tsaron garin game da matsalar yankin nafi sun shigo nan gare mu sun ɗauki mutum biyu to lokacin da sun ka zo sun ka ɗauki mutanenmu wannan lokacin ba mu da shiri kuma suka tahe da su suka ce a ba su kuɗi miliyan guda aka ba su har yanzu babu su ba mu harin su tun kashe su ba kashe ba wallahi alam to yanzu ba ma wai su yankin natin ba ko wasu za su shigo garin girkau to a shirye miki yahaya na Allah shi ma dan kungiyar ne na sa kai ya ce sun shirya bayar da rayukansu domin kare jama'ar su in aka ce mana ga sunan yanzu sun zo ba mu duka ba mun hida son mu yi gaba da gaba da su wanda duk Allah ya hisu a hisu. da a zo a ce an ɗauki mutum garin mu yanzu mun hi bukatar da mu da su wanda duka zama to kaya saboda abin da ya sa yanda an kai mana rayuwar mu ta ɓaci shi na sa muka zo muka haɗauta mu ƙungiya muka samu bindigogi na ƙwarai waɗanda suke na toka muna da wadda in baka ɗaura ta ga icce ba ma baka iya riƙe ta wadda tana iya tashi shidda za ka ɗaura ta ga icce kai saiti wanda duk ta sama yana iya kacewa sannan in sun yi layi su wajen ishirin in ta raci wanga za ta je ta raci wanga ta raci wanga sannan yanzu mu nan ne ba nan kasan mu ba duk inda aka zuwa da mu a aiko mana mana iya zuwa a ɗayan bangaren kuwa rundunar yan sanda ta Najeriya ta kammala bayar da horo ga jami'ai 704 daga jihohin Sokoto da Kebbi waɗanda za su taimaka wa yan sanda wajen kula da sha'anin tsaro a yankunan su babban sufetun 'yan sanda muhammad abubakar adamu ta bakin mataimakinsa mai kula da yanki na goma wanda ke da ofishi a sokoto muhammad mustapha ya ce jami'an waɗanda su ne rukuni na biyu da aka horas ana sa ran su bayar da gudunmawa wajen samar da tsaro a yankunan su muna fata su koma su je su aiki kashe 'yan sanda kuma aikin nan da za su yi zai taimaka ma wannan tashi tashi hankali da muke samun nan su kawo mana information a wajen tunda su sai 'yan kasa ne duka saboda mu samu saukin abin da muke ciki bisa ga la'akari da waɗannan shiraron da ke gudana a halin yanzu ana iya cewa mai yiwuwa sha'anin tsaro zai inganta musamman a yankunan arewa waɗanda su ne matsalar rashin tsaro ta dabaibaici muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya